الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نكاتو زغوتو ان تشكو نكاتن لتافين إجابة شيخ الإمام عن أربعين سؤالا في الصيام يا شيخ أبو نصر محمد بن عبد الله الإمام إذا بيجي فوتيو من yinan na safo shidin niko no yinan na safo guba ya ramadan 1436 kalenda hijiriya na ne safo shidin ni yin ci 2015 kalenda miladiya na an ga su'alu sadi wali shirun ya niya ya shiga gutu abai ma hiya sunan asabita asna fitr min Siyam, wa al sahah dhikr inda al-iftar kiji sunna na jaji tabbatarwa kafu ne zabewa gan waɗe minan in a duwa shi madaba na ji tabbatarwa ne zaba kafu nun ga waɗe minan a jawabu ya shi man ga mina suna ni sabita inda iftar mini suna na jaji tabbatarwa kafu ne zaga gan waɗe minan na ratu bil iftari zuji kpankpanyin da dulami sun ɗe inda ta'akudu min gurubi shamsi kaku ne zaga je tabbaci gai gidi alwani nan روى البخاري ومسلم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال النبي قال لا يزال الناس بخير وعن جاءكم كابو أتاتين على خير ما عجل الفطرة دقا دي كدامي سبينا ولله در عمر بن الخطاب فقد قال سعيد بن المسيب سعيد بن المسيب كتب عمر رضي الله عنه إلى أمراء الأمصار سيدنا عمر وكذا يا أمراء جبي معنا mulki ji na naje fi wanda bai da hakin ya hakin biyar su wage wage mai duk gifi jin da ciwon to ce khalifa na. sai na umaru aka da ya gan an la kunu min al musrifin bi fitrikum ya ga mi, ya ga fe da mi zai jin ba nan mu ma zan ba ci da wanga mi zan ba ji a cikin gogi ina ga wa mi a cikin gici na wage lashi to ya e yi bi to lozu ba ta ni mu kon ba ci gici bai no gani kashi wala ya ce yiki don gudu da tuni a gizon wani israfi nan gigiya lalli fifi mai lalli a maka sai israfi ga kuluwa shirabu wala fi tusrifu wannan muntaziri na biyu kun ishti bakin nujum ya e mai gafe da mini zai shiga ya ka sallaye shi ya yi sallaye shi a sai ka kuna e ga ka e ga gafe zane shiga a ji sallaye magana sai ka kuna ishti bakin nujum san yi ga ala tiyanam huwa hasan wa ana amr maimun al audi qal ga kana ashabu muhammad sallallahu alaihi wasallam asra'u an-nas iftaran sahabi ya nabi sa suna ga idan je da dajin yake dimi na wa abuta'ahum su'uran aga mai zeje a e bayan yi tiyan sahur yi tiyan fafaje wannan do ga da ne kiwa ga waje ni fafaje fun e fin ni le ga fi shi gbo la je o de je yi ti sadu mm. huwa sahih wa qala tirmidhi al imam tirmidhi magam maga inda hadisi sale ba hadisi ya salo wa allazi tarahu alul ilmi ganna ga alul jita min ashabin nabi min sahabi ji ani sallamu wa garin da zai ji haya ne istahabbu ta'jil al fitr aga mustahabi yo ezu diyu da dukeni wa qala al bagawi al imam ga sharu sunnati yabubu ga wal ala haza inda alil ilimi na ga man mai lotun gani da ya ce zu da dutse ni istahabu ta'dil a fitr aiwa e ga mustahabi ya da ya zu ji dini ba da ma ta ba da ma ya tayaqqan min ghurubi shams abda ke zaga ke ni jani ya gidi wallo ani nan amma gidi a lo ladan ya yi magarin gasu ladan ga magari zabe zaune a jikin mun ya ɗe mai ngawa ne wanda ya ɗe ne a ko? amma ka ke shishi ke da gawa ya ɗe mi ji gidi laruwa wake da mi ɗe mai ngawa ne ga azun yoni amma igidi ga luwa ni dala da amma la yi sala ngo ɗe mi wo ɗe mi wo mana وقال ابن عبد البر في الاستذكار ibn abdulbari wani gani tilkarin ga wa jima'al ulama wa man shayi jima'u jin Allah an yi za halar salatul maghrib idan sallar maghrib ga dabi faqad halla iftaru sa'im waje halalli na zane fi azun nan wade mi na fardan wa naflan to azun ya farilla to azun yana nafilan ma na gidi dai ga allo zanubi wa qala ibn al-qattan fil iqna' ابن القطان وقال لي وقالتافي يعني، علي وقال ابي ابن القطان في الإقناع ابن القطان قال لي لتافي علي يعني إقناع وقلت أبو النصر محمد ابن عبد الله الإمام قال إجماع على أن الإفتارة ijimawu na je ya cire mi yara ne fiya sunan iza ta haƙaƙa gurubi shamsi ya daga tabbaci jin ta gaskiya ga gidi aduani ijimawun sayiwin inda mufassiri na wal fuqaha ijimawu yo na ta zai bayan mai tafsir to mai fiki ujina wal yuhadhir al muslim muslimu ji karayin min at tashun ta hankali ko tsaye. mina tashabbuhi bil yahudi wan nasara ko na wada san yahudi bin nasara shi fi tasiri liftari wa fataga wada da kemi anuma ba da gurubi shams ba da gida lona ma fa kada akhraja abu dauda wa ibn majah wa abu bakr ibn abi shayba an abi hurairah radiyallahu anhu qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam ga ali sallallahu alaihi wasallam ga la yazalu din zahiran adini akun kyawa adini ga adini ga iza adini ga adini ta addini addini fito addini ya musulunci nan ma ajjalan nasu iftara da ke zai daga yadda ce da zaɓe mina li anna yahuda wan nasara yu akhiru ne bin yahudi bin nasara je da emi ya fata ngoli ashe gwala sun sunna ya na bi wanda ni ne ne la musulunci da izanu amma ya zai ga be jiji sunna ya na bi da ne zaje gbowe hmm. e, e la yadda wujan e la wasuwa e ku ji kini be ji jun ya ga bi su nan mu maji dole ya mm. ngo ni yen na jun ga ji ji ga ji ni ladaki wa qala ibn al-arabi ibn al-arabi ga litafin ya kamul qur'ani ba tafsiro kenan ko mai mm. za ta bayyana lailu nga da ke gidiga eh, ya eh, shi nga tulale mana ya shiga da bena sannal fitru shar'an mm. sunnu yo ya e bayan shari'a ya e zula da sun ɓe akala am lam yakul e zagi ku ja fa in taraka al aqla e ga gwalu la dan gi li uzrin ya bo zirin da cho aw li shugulin ko ba shigala da cho jaza jaiz yo wa in taraka qas ko wa in taraka maga gwalu la dan qasad al muwala qasd al al siyam bes beni e ga mu fiazu ilu kudoji qurbatan ko ebo wa tumbe ce ce fakari talafal ulama fi zalika mai da ce labe tin ya tin ga wara al aktharu haraman lima fi mi mukhalafati zahir ko dok nan ne mai magadi yanni haramu ya bonan nali ene zahiri ene shi zahiri na ba wa tashabbu bi al kitabi umma uke yasan bi al kitabi ji wasa yi wa annahu makruh ne mata ga ne sun da sai makruh yiri misali ya zoga to eh, daga kakuna da alfijiri nan kakuna alfijiri latiya ne zage yin yita hali gidi alo ko yidile su kun ezaki eh, jiki an ezaki eh, ji ba ngo a go continue the azu fe da su fe lobe ngori ajiki anan nafo ebo ne wa ngo da jiki za du pemi وقال النووي كما في المجموع الإمام نوغل تاتي المجموع nga kadi zakar na ijima'a kuma yi tun ijima'a wayan manje ala anna na awala wakti ha gurubi shamsi ko? kede lokacin mafari ne ni ɗin gai sakune gidiga gidiga lona wa bayyana murada bil gurub yi majin bayani tiye ne ɓahan bai gidi lona wa haka limawardi wa gairuhu ko? Hmm. almawardi mallabi to zai ji juyanan ani shi'a daga ba shi'a jo annahum qalu la yadkhulu waqta ta yashtabika an-nujum shi'a jiga a ga gai gida alwana sai san giga latiya lokaci jiga za demi wa shi'a la yutadu bi khilafihim shi'a jina khilafa a di tidalu bi khilafa kemina shi'a qasimiyya ji ko min ya firka zaidi ya jo a jike alimai musulmi ji ba a cike da jimi ko kuni ga lokacin gole khilafu na shuzuzu yo a ji ki da be khilafu za ne jiya mm. ku yo ko mm. ta egbo yi ri ne ga la mete da lagwa sun egbo nu ngo yi kiwo mu mm. ji pa ta ne balita to ne ga wanja ne mi number 2 umma ji khilafu pa ta ga imu tabarwa nga ji gane ko number 3 amma ga to khilafo take dambo wuce ji ground yo ga zuzu sai na ga bune mini khilafo wuce fi mu janga le na ga son zuciya fa in tanazatun fi shay'in farduhu ila Allah wa rasul ya ga ce tele ce tele ce ga je ba su sai ci gangani be tushuin number ingo le su khilafu na macishin chale siba qararanin a ji itidad be khilafu na ya wani nan wai gobe nasi wani gani ko? Mm. ta ah, wa amsalu alil ilmi fina tariqatan wa agzaruhum ilman muqimun ala al-athar al-imam abul qasim zinjani kun zanaje ilimi ganin ekwa ci jide de ganin a zai ji lagwa hadisi ya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam no e eh, bugo daga da shi chale nusu su ba na wali hadisi ba wali aya ji ba wace yanga celle ba da tsakanin manjonin a lagwa sun celle bayan wunna e ba celle ba ne waje ke wa gungobe na si wa malam yana ji zamani a nabi sahabi shi yana wa malam ya kun fi aslihi muta'arafan yana ɗaya zamani a nabi sahabi shi yana Waje a bihi min ba zan da cibe biyu zuma gona su kun rudda a gajin da sun zama ce bal zujir a na tombu hululuwa ya e ganin wa mutaridun utuluki tima da maqalihi yufariku qawla tabi'ina wa man gabar dan ga ji begin be ga wuci nan agwalu la daga zamu na daga tabi'u da be jama'a kiti ne go ga lanna bana na e bago a da kwa su ganin ganga ce ne ba wani sakani man yi nga ya ci aro agaji rajiya su fi mai bana kan ya ba litafi agaji rajiya shi a shi mai bana a litafi na so kan bana agaji rajiya murjiya shi mai bana a litafi na so kan bana mutazila karramiya asha'ira maturidiya ko khawariji shi a rikiyo a ne jakan ya fi nan a da kai wujibe da sauri a so majiyan da ilaji ilaji nan àmú káfílì táàfì àmọ́ ẹbọ́nu káfí tákàdájọ́ ló ń ti wọ́n á dé ìtì máa dùn ní àgámi tún wọn misali gbá nínú gbàǹdé sì sọ táàtì misali kó agúfogún ni wọ́n dé dèvélọ́pì ẹ̀tọ́ tògùn ẹgbẹ́ wọn yá àwọn azùn lè jẹ̀má yìnyàn ẹbọ́nu wọn yá àwọn azùn gángan níbi fi yìnyàn ẹbọ́nu wọn gá azùn wọn bí ẹbí màná ń ṣe àláwọ́ gan yóò ní ko so za na tot tọ́ọ̀tì ní ẹjẹ́gẹ́ jìnà sókún òfin wọn aṣọ yìí sọ́tàkì òfin ẹ̀gbìn àgbàjìgẹ́ dára jí àdán aláàfin àwọn wọ́pẹ̀ ó gan e tsaga nígbìsọ́ àṣẹ́lẹ̀m ìgbẹ́ ìjẹ́gẹ́ ko ya ga liyo ya ga kuciye fociye foci magayo umadami ne ne gida zamanin ne nan so abin da ya ga ya fiye gban zanga ci lani na zugun zanga ci awon nun ga ma an ga can liban tsakani man zanga wi weto a ne diga so muku yau mata su muna ya ga fiyazun da ya ga na ga ya fiyo yau ji layya kwaifo ya ga alo idi da ga ya ga shi shofe da ne jama'in musulmi ba wafin asali bili jima'i falam sa'adatun kama fi shuzuzil qawli nau'un min al-khatar gwai daidai da kai da ganna sarauni kacewa bi ga adini yuru bi shi ya e ne da yadda ba gaskiya amma wa ga ta gaskiya ya lita sha e ya bane ci mananci ya zanuwa ci na yi ai e wani azun ga wani gaci ya abin nan ta tashi luwa ulufoguni za ka zaki da ya ci azun a gan kwamiti na alibani zari a sai shugun yawon jun gafara sai ti zari a wasu azanin kwamiti ga ko laji ganewa ta za kawai zari yau shi ma kawai da makanta da ji makanta ji makanta shi a shi shi so kan ji katun in ji fasu kun bi na bayan fata bayyanu a ga sa na allahun hansun ya kasu ta yi ta yi za su ci kawai limi so ta fiye ya mi labari amma mi wagun ya tuwe girin fiye ya mi labari fuli ne wata cikin na zan yi lokin ya gbana ne ɗan ya ji ya bari a bai shi kan suna ci gaya kun albani ga madauna waya ce ya gan nan shi ya gabe shi zuzu na albani albani ya gaji ya gaji a jimiya gwagwuna ga lokaci albani ba duk ba su yin zage a ra'amu ya albani magana ya gani zage a yami na albani magana can. ya tu boko haramu yi suna albani mu waje dawa ji waje rudu biya ji boko haramu yi fondoro har baka kunu bejin hanjili ne ye iza e ya fita ce ya bafi dato zudu shukur ka kuna wa albani nan wasu le zonare ya ga jaji ibn yusuf mabu ibn sabaktakin da sauran ba ta kafi albani magana can albani ga da jama'i walo ide walo jima'in ya magana ni buja jike wani jima'in ya cire shi ba ya cire ya koya albani shiga ya ya yi lamito kun je mamakiya ne kun je mamakiya na dai shi a jada shi an ci a gunu ba ta gande ba da ya kamar ibe nduwa ya caji da ba sai na yi sai na aliman wunna sai na aliman wuce a cikin hazan duwa wani gani da tsohon cewa gani da wuce spray divine ta cikin halitta ji wani ufe da kiyo sai da zuwa ba za kirki ya e bude zai ya e ba da zai shiga gwanin a ga gaga a lera na ko? a ga ta idan cin ko?

akwalan fi ya tilfasa wa wale ga wuce daga wuce an jami lalace da iya kan wani bandun na wadda gina tafirin takirin salatul magribi kem na ya ji ajin a shiji e da ji salayen magariya hatta yatlu al kawkabu mudawatin ne yahudi ya bu har da na sanja lafiya ne bari da san yahudi yana yi ne in fira da ji bai ga suku sukun ga ga sukun sun ma ya ma ila laili a ga laili lati ta san ga tiya sai ku ta mana yi magan ba wa da ya lamito alali mai wuji da sai wuji ba wa annabi mu da lamito wa aidan badani na sunnati min ya sunna an yuftira qabla salati maghrib wala ne ya kame waje sallah magari nan fa an anas wa anhu qal gama ma ra'aytu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad salla salati al-maghrib ga wali annabi sallallahu alaihi wasallam sallah magari ya hatta yaftura sai mun ga kidan sun ga sun walau na la sharbati ma kan ga inu ga annabi afi akwai da ibn abi shayba wa Abin kuzaima wal bazzar wal hakim wal bayhaqi wa abu ya'la wa ibn hibban wa aida, min suna sunnati al-iftar ala al-ati min sunna budan azu dani da yana an anas ibn maliki radiyallahu anhu qala la an-nabi sallallahu alaihi wasallam yuftir an wa ala rotubatin e marimari e funfuru nga wọn cani kebe mu lemu ya ba. apu ni da sauransu fa'in takun rotubatin fatamarat fa'in lam takun rotubatin fatamarat ka guje fruit ja wajibin ɗin bebin binin fa'in lam takun tamarat dumairatin hasa hasawatin min ma lam gwagon ta gama ƙunje bambina a cikin wajin finuwa na walaɗin akwai ahmad wa abu da a tirmizi wa dara kutini wal bai haƙi wanzu irwa wa ƙaunuhu ba nube A hal saha zikirin inda iftari ba zikiri dan na tazu ga daga a ɗami wa wajina ga wara da hadisa Allah malaka sun ta hadisi biyan Allah malaka sun ta Allah ga mi fi azumi wa Allah rifika fitorutu ko arziki wa magami ga ɗami wa raji wa annahu da ifa mai ga nazar ga na hadisi na idai daga ran yi kunna to fitina <laughs> na ji al-imam ne ko in kallawa ni katun ga dambo gyara sai bi amma a daga ji amma sa zai ce ji wazi da fiye kiwa amma yana lita ci sha katun ji daga cabo da zo ba ilimin wangi ne zabe na adawa <laughs> alama ya kudu basiran kaddalla man kanis lumiyanu tadi hmm. sana'an ne yana ganwai wuza na ele bayana ba nga zane otu ka shaci ya zane jin jagorin ga iya ce wani cin agbin kani tun wula ya sha wani ibn umar marfu an ga kani za a fitar wa ga nga ɗin wajo ga zoma u zobi na zoma u nun wada wabtalatil uruku wa sabata ajiru insha Allah ko mm. la da ma tabbatarwa un ga ba su shi ko rawa abu da da wa sana wula albani fi ruwa al-ghalib wa kasa hadith abla ibn amr ibn las radiyallahu anhu yaqulu idha aftara an ga bi mali ya allah mai ni as'aluka bi rahmatika allah me ba bi rahme me ba me ba bi rahme wani allati wasi'at kulli shay na ramon wucin wa mai dole ke jana an tagfira li sakun fa bi miya akhrajahu ibn majah jumhur fuqa ala istibab zikri inda al-iftari jumhur man jibaina ga mustahabi ya zaga jin wuji ka kunun ga demina bi ma sabaka zikruhu wa min zalika hada addu'a inda al-iftar min ba addu'a ne za ba ga wa kadra wa ibn majah وابن السني والحاكم عبد الله بن رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وانا عن الله عليه وسلم lissa'imi dawatun inda fitrihi la turaddu zane fiya sun na kakunan ga ga wace mi nan addu'a nan wa ba na eji kiyayen en yuya zane wa na nan zane wa zubage nan zane wa ewayi na nan ke gbe ga da na abu na ta zai je katu nan eh zai je wa admission nan ta zai je wa giji nan ta zai je wa lafiya nan ba yi kiyo ezu ba so ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ولي أدوان تقوى جوانا ba zaujatan saliha ba auladan salihin ba banatin salihat ba maskanan fasihan ba markaban hani'an no shi ne wangi za ta husni jamalin muslimatin mu'minatin kalitacin, abidatin sabiratin waludin wadud number two waga ake ba duwa be oke ba almaskanin fasi eminan wakina yaramuwa da minista da tuye musulmi ye taki ke ba auladan salihin wabba nafin salihati ya ke buwa da kuratu a yuni wake ba almarkabul hani e fici wangi mota wangi e, e buje glasu je injini je wuda sun wo esu da wo fi gato wangi fi we mun ji alamu a wo di gani ako mm. yanne idan ni ajo anu go yanzu ba nan wo ba aljanna wo ba zo ba je wo ba ilmun nafi'u wo ba malun salihu wo ba alqana'atu mm. wo ba lafiya mm. wo ba al'amnu wato wajen iski a zaɓe sai lo ba da lalu sayi wulaƙani albukumu wewa asomam al'ama aljunun al'akam ezin magiya sayi wulaƙam ba ta dede ne Kpata, ba ta ribe sai shi sai goyin kyan wunuwa wani ne Kpata, da mini kiyo a duwajo waga wale ko litasi na shi be kin addu'a ya nabi sa so ga dace dagbo wa fe ne ga addu'a da bane shi alkhairi kamannin ku kanin sa hankali nan Allah ya samu dace wa da hadis hadis ya ya lisai mi da wafin da fitri la turaddu na hmm. minal al'ulama man sahawa da man shi min man hadisa ne ga sayi yono min man da wafa amari da da ne ga da yi fuwa unzuru alirwacin ruwal galile wai yi ya hadisa biyu rana ne ke gwa hadisa na kada hadisa na biyu na ga anabi sa asalin gan salasatun la turaddu da za wuta da ba duwa na ga bana sai ce yi wuce ja min yi bu wasai mata iftira ga ne fiyazu wasai hatta iftira ko da ne fiyazu na kuna nan ka kuna wa ne wa hadisun hasan yau jira ne ku gowon mm. waji wuncin malaji yadda ya babe sako sako a lushi yadda kashin wa alkaitu alaika ma batan bin olitus na alayi ni ma da kan hain wajen hacan ga gaskiya wuje wa admission umar bai zanuro egun university wuce wa ya tuwa sun dana ne a babe sako gowon da yawa yi mi zan ba ra'ayi masu sun bayan da su kwesa kwa ja faru a ganga ta wangi wangi ne ga yau nan an ja nan gode wa sai bayan da su kwesa kwa gayu su kulu yi gamu de wa zo ba wa sun so mai waka zuma waka zaba bi su kwe wa kala rabbukum duuni astajib lakum innal ladhina yastakbiruna an ibadati ne gina hmm. ga bi opportunity ne wago bayan nina kiwa ba yawa alijanna wasu kun alkhairi je fiye alikiyami wasu kun awon raguwa ɗan ya gama ɗan ya ba ga sakula da shi musulmi yoyi laukanin li sa'adu bin abdullahi tun sai bai na da wata mustajaba eh. ga bai da shi wasu kun a na gawa ya ba na san ya ba na mi an gayewa <laughs> eh no fata alkhairi ga ne tiya jin ga yana wa ba ne ko bi tu gwado an wannan ga ba ne <laughs> ya eh? <laughs> eh eh na a wani da ji zazzan da inda ke gaskiya so wane gana gaskiya ba biya aduwa bai zo jikiyar yanzu ga zuzu gangani biya aduwa bai man allai samu dace a su'alu samin wani shirud e gagiyar hbo ke tegbon wajen guba mata ya hillu fitru ne kan yi cewa laji lalli ya zame fiya su nana wa ɗemi nan wa halil mutabar fil fitru wal azan am gurubi shams ina mai bi kibaru ya mi wani na shi ngai sallah ya kace girilo wa halil shirau ta'dil al fitri la ne ya ta azan al maghrib in ba shari'a ba mu don ne zaga mi kiyo fata be zara da sallah magari ya zo a jawab ya hillu lisa'imi lalli ya zame fiya zunna al iftar nun ga mi idza ta kada gurubi shimsa ya ke zari ya taki daga gidi alwali nan kala ta'ala ta ya atimu siyama ila layli ko ya zungumi da shi an umar radiyallahu anhu qala ga ni sa sun ga idza aqbala al-laylu min hahuna ya shiga da biya abun nan wa adbara an-naharu min hahuna igidi mai da daga ba tojo wa garabati shamsu igidi ma alwani fakada kada aftara sayan zane fi azunani kiyo ina kyali akhrajahu al-bukhari wa muslim wa muttafaqun alayhi aidan min hadith abdullah ibn abi awfa radiyallahu anhu Manga kadhalik man wa kadhalika atin ga yuftiru sai za sami al-azana a cinga ga mazane fiyazun na gangulami biya da kin ga wasallayi na iza kana al-mu'azzinu ya'zinu ala sunnati abake la da ne sallana ga sallata cin sunna wannan قال الحافظ ابن حجر في الفتح ابن حجر فتو البارو نواتفق الألماء من جاء اتفاق دي على أن محل ذلك إذا تاكك إذا تاكك قلوب الشمس بالرؤية كدي وشي wani faruwa jabe ke girde ga allo ya zaci ne ga gida allo nan bi ikhbari adlaini ko labari ya yanzu guba ne adili na wa kaza adilin wahidin alal arja a cin ga adili na labari ga gida bayan ga zan wani kanan sai muna fi biladin amma da ne fi asu na ga sai da yaji na laisa idan gurubi shamsi gidan loja abuwa fa yuftiru na la yuftara qarabul buldani da na ga dini nan ga ga yaji na ga tso ba gano mimman tagribu shamsa ne ba zai yi gidan lona wa za kanu fil bahri amma ga ce fiya ta cinye dosu aftaru ala hasbi tawkiti fil bar alanya ɗe based on kiyo lokaci na lokaci na ngayi ebe lapanti odin waya kuni nazari la karabi biladi ilayhim ko hmm. a ce shi na gaso ba gana ne sawa allati dakhalu minha ila al-bahr aw allati sayakhrujuna ilayha hmm. ko je juyo ya shi na da ya juyo ba ya ga ci gana e na koma eji na tsoba ko eji na elonin wadda wake yi dabo lokaci bai dabo nan wadda aji a yi tauni a ne gidi a caɗe kowane lalo kowane halacin yosa to safi na jiki a jina karibin a yi zo inda ke sai da ya continent scandinavia da north pole ji ɗaya igba fata wani tana ci ga wuce wani wugale ya ko? ta wa amma qawluhu amma ya ganu gaga wa hali yushrau ta'dil al-iftar ila nihayati azan al-maghrib in ga wanda shari'a musulunci ne zaga ke fata har da kakun a ila nihayati azan al-maghrib har ka kuna ga sanan magari zane nan a jawabu ya ce ga al'abdul yana dafa lagana an yuftira inda bad'il azani ezu lami ɗe kaku na gata sallah ina lil ajilla ce ta nusu ebe dalil na je lawu ala ala tajili bil iftar ya tinye diyu da duji kina yami na as-su'alu salasun e gangi ya shi, a ga halin insani fi ayyami Ramadani za ta sahara summa sallar subha ونام حتى صلى حتى صلاة الظهر ثم صلاها ونام إلى صلاة العصر ثم صلاها ونام إلى وقت الفطر هل صيامه صحيح هل إنباع الإنسان زوانجنا في أيام رمضان إفوجيان أظني إذا تسحر نجين جتين ففا ثم صلى الصبح وتي صلى الصبح ونام وتعليلي hatta salatu zuhur har bi sallah ya zuri sun ma sallah wancan sallah wa namu ya lilebe ila salatu da asirin sallah ila asiri sun ma sallah wancan sallah wa namu ila wakil fitir wakil kuna ya ba su yi zannage a jawabin shi hada namu min al-ifrati man ga eliyeri na mele ba na khususan fi sha ramadan especially ramadan sharu ibada ta sai ibada wa tauba ne da tuba ne zaji ne nan wal ina bati bene ne zada ba sai yaci ne nan wal ikbal ya la ilaha illa allah yukuta ti fudu ji de nan fa la mu wa kafiya za zan ga jeri ne nan duja tauba fi allah ji tubu ba ko ni ya zai daga fulati daga yayi rin nan wallahi wala la quwwata illa billah fa ne ga yusi da ba tsere ci gannan da ga ci ya sun biye wannan ya tabbayin kamar da mu ya damu shi da shi fimu ya sis ya shi da guni kacha ega shia daga ji shia wanda ga shi yoku ka ga da lan ga da lotu don ga wafe na ro ka kuna jengi tifafa ne a daga jengi tifafa e e a daga jengi tifafa mu fedi kiyo eh e, wa nga ne nga de imani ke de ne ga akuli jimbe do wa ki da su ba da daga jazon feje gado, wanda a chalele sai lasari kunci ku zuru bi lasar kewa kwan da adi mai mai jin bayani ga ajiyar bai na salatin da wani tabon doro jan ngo diga na ko mu daga ji zo ga ku fake wale mbo ti ledu na to bana ji magan goto eh na yo ga bai saurin bas ga jo ko du magari ga to bani wuta na kin ga ne ke dukun wale na sha to ra ga da wani dare ke yi take plate la ta obi wanda ya zane sarafu tsaba waje za mu ci masu kun lido tsaba ya jafi ce daga yacin tare da su ba gini bata tafe jikin tafe ne ne ɗan ci kuma eza a daga siyasa ganzo a yin tu tabo a ga yin tu ganzo a yin mai adini tabo a ga yin tu ganzo a nija ga fi jaridar na tabo aka hannu su ganzo ganji zugun a ce a ganda yan manja ya su tabo aka hannu su ganzo ganji zugun da shaka ah wani tafsiri yansu ta cin gawa an yi mara ka zaga tafsiri bo a yau su ga tawo be nga sai jayi dai bai lokaci aji lokaci bala aji ya zo an magun a tagi a sai yau ja kuri jibo ehe a kiyaye a su zaka zadda bayan wula tabo ita azumin gwaye zawo mi sun da yamman lami da kawo da zur wal amala bi fa laysa lillahi hada shayi da ta abu shara wa yanzu wasu da yirin na Allah kiyaye mu wa amma kaulu amma ba ne ga hali siya al siya mu sai in ba su yawa ta zu ga jawabu yaje na'am e so mu sai ya su yawa ta zu ma naqsin fi amanga wale didi ko ipagbon ipagbon gba àwọn lu fa aina hadha sinfu min qawli rasul sallallahu alaihi wasallam jama'a je jeri na ce lile ba na irin na siya zun ne babu zane yadda ba na gana na diga siya mu wal qur'an yashfa'ani azun bi al qur'ani a tangwa ainu shagon nan yashfa'ani a tangwa sai ya kolu siyam azun ya gan ya rabbi ya wata ci manatu ta'ama wa sharaba mi yun kan yangi cigi manatu ta'ama wa shahawati ko na nahari sai ci yukan dan gitigi muka ka bukata shawo bin na da gidin azun fashe fili fi ta lugwa min tangu wa wa sai hadis na tazu wa madmunu da hadis na hadis ko kana anna sa'ima da ne azun nan allazi yu'ani al-ju' na madadabain wal atash nan bin nuwe muddata siyami lokacin wa lafiya azun nan fayamtani wa anil akli wa ja wa shirbi wa chafiya muhafazatan ala siyam ce gwazun yutana azamu ajran min sa'imin na matulan nahari ko? ulai sayin da wushe'un min mu'anatil jo ne ko? ne zanen ladan ya ganin zanen ma gidi bata ne ne wa filin doro ya zuya wal atashi na fara yi aji ila nuksani ujurihi na jingwalo jijiyan ladu wa nuksani ta abu da ilagai da jijiyan ibada na wajen yaso ya ci nan wa ma halu sau amma halin ya zuya zanen na feli ne gidi bata da hannafa ba kina lasu ya ce ya sai zane da bai wa ta zo ma da ma shaksu yusalli kulli farida fi waqtiha abe ke da zandoro zane jiyani na wanda salan doro jin farilan doro ji da lokaci bana zakatun katun ja abun ya dinna as'alul hadi wa salasuna mali ga din da sai ci ya badu ya ilada ana mai ga cin bitin ya badu gani bin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka